aikin zuciya waɗanda kyautatu aikin zuciya waɗanda kyautatu dujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi dujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi inda gurbata dujiki ya gurbata gaba ɗaya da gurbata rujiki ya gurbata gaba ɗai. ala nabiyina Muhammadin Alhadi Amin, wa ala alihi tayyibin at wa sahabatihi al-ghur mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin bayan haka yan uwa masu albarka masu kallo masu sauraron wannan tasha mai albarka a daidai wannan lokaci kuma duk inda kuke assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu ko in ce wannan darasi namu mai albarka darasi na ayyukan zuciya a wancan shiri da ya gabata mun fara bayani a kan wato haƙuri muka ce haƙuri yana daga cikin ayyuka masu kima masu daraja da zuciya ke siffantuwa da shi wanda yake muka ce kuma haƙurin nan yana nufin wato mutum ya tsare zuciyar shi kada ya dinga karaya sannan kuma ya tsare harshen shi daga koke da kwarmato da sauran abubuwa irin waɗannan sannan kuma ya tsare gaɓoɓin shi daga ayyuka na banza waɗanda ba za su yi mushi amfani ba ayyuka na ɓarna da saɓo sannan kuma muka ce haƙurin nan da ya kasu kashi uku akwai haƙuri kan yi wa allah ɗa'a akwai haƙuri daga barin saɓa wa allah sannan kuma akwai haƙuri ga abubuwa da allah maɗaukakin sarki yake ƙaddarawa yake saukarwa na fitintunu da ibtila'i da sauran musibu to a wancan lokaci mun tsaya a daidai wato magana ne na shekul islam ibn taimiyya ƙarƙashin al'amarin da ya shafi haƙuri shekul islam yake faɗi a cikin littafin shi mai suna amradul qulub wa shifa'uha a shafi na 116 yake cewa lalle allah maɗaukakin sarki ya ambaci haƙuri a gurare daban-daban a cikin littafin shi a cikin alƙur'ani mai girma kenan kusan sama da guri 90 sannan kuma ya gwama ya haɗa wannan haƙuri da sallah mun riga dai mun san irin kima da daraja da sallah take da shi to sai kasance an ga al'amarin haƙuri tare da sallah menene za mu fahimta za mu fahimci cewa kenan haƙuri yana da matuƙar daraja kuma abu ne maɗaukaki tunda har ya haɗu da sallah wanda yake sallah nan da muke gani ita ce abin da za a fara wa bayi hisabi da ita a ranar gobe kiyama kamar yadda ma'aiki sallah sallam yake faɗi har yake cewa idan ta yi kyau to sauran ayyuka ma ana sa rai za su yi kyau na ibada to kaga sai kasance haƙuri ya samu rabo ya samu kaso mai tsoka na ayoyin alkur'ani mai girma haƙuri ana ambatan shi tare da sallah wannan ke nuna cewa haƙurin nan yana da kima yana da daraja kenan in ji shekul islam ibnu taimiyya sai fara baka misalai saboda ta hanyar misali ne kake gane wato abin da ake nufi abin da ya kasance ya ɓuya gare ka ya bayyana ka warware wato zare da abawa yake cewa allah maɗaukakin sarki yana cewa wasta'inu bi sabari wa sala wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in allah maɗaukakin sarki yake cewa ku nemi taimakon allah da yawan haƙuri da kuma salloli ku nemi taimakon Allah da haƙuri da sallah lallai da al'amari yake wato al'amarin sallan nan da haƙuri abu ne mai matuƙar girma mai daraja kuma yakan zama yana da nauyi ga wasu in ba waɗanda Allah ya sanya su suka zama masu kushu'i ba masu ƙanƙan da kai ga Allah babu wanda yake ƙoƙarin siffantuwa da waɗannan siffofi ma'ana ya kasance ya nemi taimakon Allah ya yi riko da sallah da haƙuri in ba irin waɗannan mutane masu ƙanƙantar da kai ga Allah ba waɗanda ba su ba abin yana gagaran su yakan buwaye su ne to kaga lallai ya zama dole ya zama wajibi mu yi ƙoƙari mu yi riko da haƙuri da sallah kamar yadda suka zo a cikin wannan aya kuma zuwan haƙuri tare da sallah kamar yadda muka faɗi yana ƙara nuna mana yana ƙara fito mana fili da daraja da haƙuri yake da shi wanda yake ba kowa ke dacewa da shi ba sai bawan allah zaɓaɓɓe wanda allah ya fifita shi cikin bayinsa sannan a cikin dai ayoyi da malam yake kawo mana da suke nuna irin yadda aka gwama sallah da haƙuri aka ambace su guri ɗaya shine allah maɗaukin sarki yana cewa wato ya allazina amanu sta'inu bi sabri was inna allaha ma'as sabirin Allah yake cewa ya ku waɗanda kuka yi imani ku nemi taimakon Allah da haƙuri da sallah lalle Allah yana tare da masu haƙuri kaga Allah wato yake baka wato shiriya yake baka umarni wanda abu ne idan ka yi shi kai ɗin kuma za ka samu ɗaukaka ka samu matsayi gurin Allah maɗaukakin sarki lalle Allah mai tausayi ne kuma mai rahama ne ga bayinsa dukkan wani alkhairi sai yake mana ishara zuwa gare shi yake mana nuni gare shi ma'ana duk lokacin da ka siffantu da haƙuri kai riko da sallah to allah yana tare da kai a takaice kenan to kaga ko akwai abin da ya fi a ce allah yana tare da kai a rayuwa babu domin duk wanda allah ya kasance yana tare da shi shi kenan allah ya so shi zai zamana shi ne hannu na wannan mutumi ya zama kafa na shi duk wasu gaɓoɓi abin da ake nufi ya kasance allah ya zama ya wadatar da shi akan komai dukkan wani abu wanda yake kasancewa za a nufe ka na sheri ko mummunan abu Allah zai kare ka ba don komai ba saboda yadda ka so Allah ta hanyar wato yin haƙuri kuma da riko da sallah sai Allah ya so ka saboda haƙurin da kake da shi to kaga dukkan wani abu Allah zai kasance ya lamunce maka shi kenan sannan har ila yau ayoyi da suke zuwa tare da sallah da haƙuri yadda shekul islam yake faɗi ya kawo mana aya ta suratu hud aya ta 114 inda Allah madaukakin sarki yake cewa wa salata tarafayn nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati sayi'at sayyi'at kaga a taƙaice an yi maka umarni cewa ka tsaye da sallah sannan kuma ka yi haƙuri haƙuri a ina ne ya zo idan ka ci gaba da karanta waɗannan ayoyi to za ka samu inda aka ambaci haƙuri allah maɗaukakin sarki yake cewa wa aqimi salata qarafayn nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yuzhibna sayiat dhalika dhikra lidh-dhakirin sai yace wasbir fa inna allah la yudhi'u ajra al-muhsinin sannan kuma ka yi haƙuri domin allah bai wato tozartar da ladan waɗanda suka kyautata duk wanda ya kyautata ta hanyar haƙuri ko wasu ayyuka da allah yake so to Allah ba zai tozartar da ladan wannan aiki da ya ba Allah zai cika mushi ladan wannan aiki da ya yi Kare kenan sallah da haƙuri sun zo a cikin waɗannan ayoyi sannan kuma wato uwa uba imama shugabanci da jagoranci a addini ba komi yake sa mutum ya same shi ba domin abu ne wanda yake mai daraja mai kima ba kowa ake ba ba sai wanda ya siffantu da sifa ta haƙuri da kuma sifa ta yaƙini wanda ya ƙini ya riga ya gabata a cikin darasin mu tun farko-farkon wannan shiri da muka fara abin da ya zo yanzu shine wato haƙuri allah maɗaukin sarki yake cewa game da wato mutanen annabi musa da suka zama na ƙwarai suka bi addinin shi yadda ya kamata yake cewa waje minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun ya ce muka sanya wasu wato jagorori daga cikinsu suna shiryarwa da umarninmu muka sanya suka zama jagorori limamai ma'ana shugabanni a bangaren addini allah ya shugabantar da su ba don komi ba saboda haƙuri da suka yi kuma suka kasance suna yin yaƙini suna imani suna sakankancewa da ayoyin allah maɗaukakin sarki kaga haƙuri yana sa mutum ya samu jagoranci ya samu kima ya samu ɗaukaka da ambato mai kyau kenan a gurin mutane ga baki ɗaya to sai shakul islam ibn taimiyya ya ci gaba da cewa fa dina kullahu ilmun bil haqqi wa amalun bihi lallai addinin nan ga baki ɗaya in ka duba za ka ga cewa ilimi ne da gaskiya mutum ya san gaskiya kuma ya aiki da shi sannan aikin nan da gaskiya da mutum ya sani wal amalu bihi la budda fihi min sabri babu yadda za a yi mutum ya kasance ya yi aiki da ilimin da ya sani na gaskiya sai ya kasance yana da haƙuri yake cewa bal wa talabu ilmihi yahtaju ila sabri neman ilimin ma da mutum yake yi kafin ma a kai ga batun aikin shi kanshi neman ilimin yana buƙatar haƙuri ne in ji shekul islam kuma haka magana take yayin da za ka neman ilimi neman ilimi abu ne mai daraja mai kima wanda yake akwai wahalhalu a cikin shi akwai wato hanya ce wadda yake tana da wahala ba kowa ba ne zai iya binta to saboda haka yana bukatar haƙuri sannan kuma ga haƙuri na ƙoƙarin aiki da ilimin sai ya kawo mana magana ta mu'az dan jabal sahabin manzo sallallahu sallam Allah ya ƙara mushi yadda mu'az dan jabal yake cewa alaikum bil ilmi lallai na hore ku da ilimi ku riƙi ilimi in ji mu'az dan jabal ka kusan mu'az dan jabal mutum ne mai daraja manzo ya yabe shi da cewa wato mutumi ne wanda yake cikakken malami ne ya san hukunce-hukunce na halal da haram ya samu ilimi kuma yana daga cikin waɗanda makaranta alkur'ani mai girma ne wanda zo sallah sallam ya kwaɗaitar da cewa a nemi ilimin alkur'ani a gurinsu mu'azu ɗan jabal yake cewa na hore ku da ilimi fa inna talabahu lillahi ibada domin neman ilimi ibada ne gurin Allah maɗaukakin sarki wa ma'rifatahu khashya sanin ilimi wato tsoron Allah ne yana gadarwa da mutum tsoron Allah ne inna ma yakhsha min ibadihi al-ulama kawai masu tsoron Allah daga cikin bayinsa to masu yawan tsoron shi ne su ne malamai su suka fi tsoron Allah a cikin bayin shi masu dan jabal ya ci gaba da cewa wal bahtha anhu jihad kokarin bibiya da neman ilimi da bincike akan shi to jihadi ne ba wai jihadi ya ta'allaka bane kawai da abin da muka ɗauka jihadi a fita fagen daga shi babban jihadi ne wannan wanda yake dukkan musulmi yana da fatan cewa wato kada zuciyar shi ta fita ta ji cewa ba ta son wannan jihadi sai ya kasance yana da wani yanki na munafunci a'a za ka dinga jin cewa idan sharuɗa na jihadi suka tabbata aka samu jagoranci na kwarai a addini sannan kuma aka yi tattali aka gyara zuciya yadda ya kamata to za a yi jihadi domin ɗaukaka addinin Allah idan ya kasance ba samu haka ba to kana nan da niyyar cewa duk lokacin da ya zo kana nan za ka ba da lokacinka da rayuwarka a yi jihadi to amma kaga neman ilimi babban jihadi ne wanda yake a yaushe yana wanzuwa mu'az jabal yake cewa bincike akan ilimi jihadi ne so kaga duk mai neman jihadi to yayi kokari ya ƙara kusantar ilimi ya yi haƙuri a kan shi domin babban jihadi ne wata alimahu liman la ya'lamuhu sadaqatun sannan ilimin nan ka koyar da shi ga wanda bai san shi ba sadaka ne zaka samu lada hasali ma bayan ma ba ka ka mutu za ka yi ta samun falalar wannan ilimi da ka koyar saboda dukkan ayyuka za su tsaya in ba ɗayan abubuwa guda uku ba in ma ka haifi ɗa na kwarai ka mai tarbiyya ta kwarai yana maka addu'a bayan mutuwanka ko kuma ka koyar da ilimi wanda shine aka ambata a nan wanda yake sadaka ne ko kuma kayi wata sadaka jariya wanda ladanta ke gudana yana daga cikin hanyoyi da mutum zai ta samun lada ko bayan bashi wa muzakaratahu tasbihun sannan muzakara da bibiyan ilimi sawa'un kai ne za ka ware lokaci kana ta bibiyan wannan ilimi kana kokarin tuno da shi don karka manta kana kokarin ƙara sanin wasu matsaloli to wannan tasbihi ne abu ne wanda yake kana ta samun lada a kan shi a yaushe domin allah maɗaukin sarki yana son haka bihi yi allahu wa yi ubadu bihi wa yumajjad wa yi wahad. ta hanyar ilimi da bincike a kan shi da ƙoƙarin tuna shi ne ake sanin allah domin duk wanda ya kasance jahili ne ya za a yi ma ya san allah ya za a yi bauta mushi yadda ya kamata to kaga yana da matukar muhimmanci kenan mutum ya rike ilimi saboda hanyar ilimi ita ce hanya da take kaiwa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ita ce hanya da take kaiwa ga martaba Allah da girmama shi sannan mu'az dan jabal yake cewa Allah bil ilmi aqwaman Allah maɗaukakin sarki yana ɗaga daraja ta mutane da ilimi mutumin da ba komi bane shi saboda ilimi sai ga Allah ya ɗaukaka shi mutane nawa ne waɗanda yake baka san su baka san kima su baka san ko daga ina ma suke ba sai kaga Allah ya ɗaukaka su sai kaga Allah ya sanya musu karbuwa ka ji cewa kana son su ba don kuma ba saboda ilimi ba wai saboda kuɗin su ba yadda ake san ma'abota ilimi masu kuɗi ba su samun irin wannan kima saboda haka Allah ɗaukin sarki mu'az dan jabar Allah ƙara mushi yadda yake cewa ya ji lin-nasi qadatan wa a'imma allah maɗaukakin sarki yana sanya masu ilimi su zama ga mutane wato jagorori kuma limamai ya na bihin mutane suna shiryuwa da su saboda ilimin da suke da shi suna koyarwa ana ɗaukan irin abubuwa da suke karantarwa da irin ayyuka da suke aiwatarwa sannan kuma suna hannuwa sakamakon gani na wannan malamai da suke da akan abin da suke da shi na ra'ayi ma'ana kaga kenan malamai ake cewa nagge ga daɗi ga menene a hausance dai ana faɗin magana mai kama da wannan ma'ana abu ne wanda yake yana da daraja ko ta ina ana amfana da shi malamai kenan sannan yake cewa wato faja'al al-bahtha anil ilmi min al-jihad Allah madaukakin sarki ya sanya bincike akan ilimi daga cikin jihadi kamar yadda muka faɗi a baya wala budda fil jihadi min as-sabri to shi kuma jihadi dama ba a samun shi sai da haƙuri to kaga ilimi jihadi ne wanda yake sai da haƙuri ne zaka iya samun shi shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr Allah ya rantsuwa da zamani yake cewa lalle mutum na cikin asara in ba waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na ƙware suka yi wasiya da haƙuri suka yi wasiya da gaskiya ba irin waɗannan mutane su ne kawai suka tsira su ne waɗanda ba su yi asara ba wannan yana nuna maka muhimmancin haƙuri akan ayyuka masu kima dole sai ka haɗa da haƙuri a cikinsu wannan maganganu ga baki ɗaya maganganu ne da shekul islam ibn taimiyya ya faɗi a cikin littafin shi da muka ambata mai suna amradul qulub wa shifa'uha sannan wani littafi har ila yau da ake kiran shi qa'idatun fi sabr shi ma ya kawo kwatankwacin irin wannan bayani sai shekul islam ibn taimiyya ya ci gaba da bayani akan abin da mu'az dan jabal yake faɗi yake cewa wato shi ilimi mai amfani shine asali na shari'a sannan kuma aiki da ilimin nan shine ma shari'a ƙin aiki da wannan ilimi wato ɓata ne ma'ana mutum ya bar shiriya to ya bata hakanan wanda ya bar ilimi ya fada cikin jahilci da halaka muna fatan allah ya kiyaye mu saboda haka dukkan wani bata da asara yana cikin bin bata mutum ya ki bin hanya ta shiriya sannan kuma yana cikin bin son zuciya wanda yake bin son zuciya dama shi wannan ba ilimi ba ne harka ce kawai ta jahilci mutum yana bin abin da yake so ne shi kuma wannan duk wani asara ya tabbata cikin irin wannan abu har ila yau a maganganu na magabata da ke ƙara nuna mana irin daraja na haƙuri imam ali dan abi talib allah ya ƙara mushi yadda yake cewa ala ku saurara inna sabra min iman lallai haƙuri yana tare da imani lallai haƙuri yana tare da imani kuma ya yanayin wato alaƙar haƙuri da imani shine ali ibn abi talib yake ce mana wato inna sabra min al-imani bi manzilati ar-ra's min al-jasad wato yadda imani yake tare da haƙuri kamar ka ce ne wato kai da kuma gangan jiki ka koga cewa babu yadda za a yi mutum ya kasance ya rayu babu kai in dai aka ce an cire kan mutum shikenan jikin kawai ya bayyana kuma halaka kenan to yake ce mana wato imani yana buƙatar haƙuri shi haƙurin ne yana ƙara cika imani ne yake cewa fa idan qata ar-ra'su banal jasad duk lokacin da aka ce kai ya fita kenan haƙuri ya riga ya samu bayyana kuma kenan kamar ma ba mutum kenan saboda haka da karshe sai ali dan abi talib ya daga sautin shi yake cewa ala la imana liman la sabara lahu lallai wato imanin wanda bai da hakuri wato bai cika ba kusan kamar ma bai da imani ne cikakke wato haƙuri yana tare da wato imani nau'o'in haƙuri da muka ambata a baya mutum ya yi haƙuri gurin da'a ga allah maɗaukakin sarki ya yi hakuri ga wato saɓan allah sannan kuma ya yi haƙuri a kan abubuwan da suke faruwa na jarabawa sannan kuma ya yi haƙuri cikin al'amuran shi na yau da kullum a kan abubuwan da zai shafe shi daga mutane a munana mai zato ko a mushi wulaƙanci ko a taɓa lafiyan shi ko a taɓa mutuncin shi da sauransu to mutum ya kasance ya yi haƙuri wannan ke ƙara nuna cewa yana da cikakken imani kuma ana mai fata na alkhairi wannan shine ƙarshen abin da ya shafi a asaburu ma'ana aiki na zuciya da ake cewa haƙuri wanda yake muna yawan jin shi to amma a takaice waɗannan bayanai da muka yi su ne za su ƙara fito mana da asalin abin da ake nufi da haƙuri fili wanda muna fatan allah ya bamu ikon waiwaye adon tafiya mu ga shin cewa a haka ne muke tafe da abin da ya shafi haƙuri ko ku akwai ɗan naƙasu akwai wata tawaya daga ɓangaren mu sai mu ƙoƙari mu gyara to ba tare da ɓata lokaci ba za mu shiga kai tsaye ga abin da ya shafi wani aikin daga cikin ayyuka na zuciya saboda kamar yadda muka faɗi tun a farko a shimfiɗa da muka yi mun ce ayyuka na zuciyan nan suna da yawa saboda haka gwargwadon hali za mu taɓo waɗanda suka samu ne mu yi bayani a kansu idan allah ya bamu lokaci a lokuta na gaba za mu ci gaba da bayani in allah ya so ya yarda saboda haka wanda za mu shiga gare shi a yanzu shine mahabbatul mu'minin san muminai san muminai a can ba mun yi bayani akan san allah maɗaukakin sarki da tawakkali ga allah maɗaukakin sarki da ƙasƙantar da kai ga allah maɗaukakin sarki cewa dukkansu ayyuka ne na zuciya to haka nan ka dinga jin cewa kana son bayan allah na ƙwarai to shi ma wannan babban aiki ne mai daraja daga cikin ayyukan zuciya ma'ana kaso dan wanka musulmi ba dan wani abu ba dan wani abu da zaka samu a gurin shi ba kawai kana son shi dan Allah ne wannan shine cikan imani amma duk yadda ya kasance kana son mutum saboda wani abu ne to akwai na kasu wannan ba dan Allah bane wannan son Allah ɗaukin sarki ko kuma malamai suke cewa wato irin wannan soyayya da ake so musulmi mumini ya dinga wa 'yan uwan shi mumine saboda sun bi Allah babban alama ne na cewa mutum yana son Allah kuma yana son manzan Allah duk wanda ka ga yana son bayan Allah na kwarai to kamar yana son Allah ne babu raba ɗaya biyu yana son Allah subhanahu wa ta'ala kuma yana son manzo sallallahu alaihi wasallam domin son muminai yakan samu ne sakamakon wato imanin da mutum yayi da Allah maɗaukakin sarki mutum ya imani da allah to kaga kenan zai so dukkan abin da allah yake so sannan kuma zai so abin da ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam yake so zai so abin da allah yarda da shi sannan kuma zai so abin da ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya yarda da shi misali anan shine sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallam mumine ne masu daraja to sai kawai mu ji cewa muna son su ba don komi ba saboda suna son allah kuma allah na son su allah yarda da su kuma sun yarda da allah to sai kasance kawai kai ka ji kawai baka son su kana jin cewa kana jin kyashi gare su ko kana zagin su ko kana tozartar da su to wannan yana nuna cewa wato imanin ka yana da rauni yana da nakasu saboda baka so abin da Allah ya so ba baka so abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya so ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisai daban-daban ya nuna yadda yake son waɗannan sahabbai nashi ya nuna irin darajar da suke da shi saboda ayyuka na kwarai da suka yi yake cewa kada ku sake ku zagi sahabbai domin da ɗayan ku zai ciyar da abin da ya kai dutsen uhudu na zinari, ba zai kai wato mudu ɗaya na abin da suka ciyar na hatsi ba ko rabin shi ba don komai ba saboda irin ayyuka na kwarai da suka yi manzo ya so su Allah ya so su to cikin imani shine kai maka ka so su haka bayan Allah da suka zo daga bayana daga tabi'ai da atba'u tabi'in da ma bayan Allah da muke tare da su a wannan lokaci da waɗanda muka ji labarin su waɗanda suka yi aiki na kwarai na kware wanda Allah ya so su to mu ji cewa muna son su wannan shine cikan imani saboda sun so Allah to kuma son muminai har ila yau yana daga cikin alama na cewa mutum ya ɗanɗani zaƙi na imani manzo sallallahu alaihi wasallam a riwaya ta bukhari hadisi ingantacce daga anas dan malik allah kara mushi yadda manzo yake cewa salafun من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa abubuwa guda uku duk wanda ya samu wato cikansu da tabbatuwansu tare da shi to haƙiƙa ya ɗanɗani zaƙi na imani Allah ya sanya mu daga cikinsu manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa na farko ya kasance Allah da manzon shi su ne kawai suka fi soyuwa a zuciyar mutum duk wanda ya ji haka to lallai ya samu ɗanɗano na imani ka ji cewa wato Allah da manzo su ka fi so duk wanda ba su ba ba shi kake so ba sai dai idan ya bi Allah ka ji cewa za ka sadaukar da rayuwarka gurin addinin Allah da bin umarnin Allah da kuma bin sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam wannan alama ne na imani ka ji cewa duk wani ka'ida da wani doka da za a kawo maka da ya saba wa alkur'ani ya saba sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ka ji cewa za ka yi watsi da shi ko ma wane ne to wannan yana daga cikin alama na cikin imani amma duk lokacin da kake ganin cewa ai akwai wani da za ka iya ɗaukan magana shi ka bar maganar Allah maɗaukakin sarki ko ka bar maganar manzo sallallahu alaihi wasallam sawa'un wannan mutumin malami ne ko ko wani ne misali wanda kake gani irin masu hikima ne a naka tunanin ko wasu da kake gani wayu ne da ya kamata ka yi koyi da su to wannan asara ne kuma kafirci ne saboda haka dole cikan imani shine mutum ya so Allah ya so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi umarninsu sannan abu na biyu mutum ya kasance ya so wani bawan Allah ba wai ya so shi don wani abu bane don wani abun duniya ko don abun hannun shi ko don wani abu dai da haka kurin zaka ji kana son mutum don ka fa'idanta da shi a'a ka so shi ne don Allah to duk wanda ya samu haka a cikin zuciyar shi to ya samu ɗanɗano na imani abubuwan nan kuma ba a fili ba ne. inda kake ƙara fahimtar muhimmancin soyayyan kenan dan a cikin zuciya take daga cikin ayyuka ne na zuciya wanda yake tsakaninka da Allah tsakaninka da kanka kai ka sani inda gaske ne ko da ka zo kana faɗi ya kasance abin da kake aikatawa saba abin da yake zuciyarka wannan za a ce kamar munafunci ne to ka tabbatar da cewa wannan abin haka yake a cikin zuciyarka wato shine zaka rabauta sannan abu na uku wanda in mutum ya same shi ya samu ɗanɗano na imani mutum ya kyamaci ya koma cikin kafirci bayan allah ya tseratar da shi kamar yadda yake kyamar a sashi a cikin wuta mutum ya ji cewa duk yadda za a yi ko za a kada ko za a yi raya ko za a yi shahu a yi muzuru ko za a yi kare jini buri jini mutum ya ji cewa babu yadda za a yi bar addinin shi na musulunci ya koma kafirci a'a zai dawwama ne akan wannan addinin na musulunci ko menene zai faru to duk wanda ya yi wannan to ya samu ɗanɗano na imani wanda muna fatan allah sanya mu cikinsu mu siffantu da irin waɗannan abubuwa guda uku yan uwa lokaci da aka ɗebo wannan shiri ya kawo jiki saboda haka a nan za mu dakata mu sanya aya a cikin wannan darasi namu idan allah kai mu lokaci na gaba za mu dawo mu ci gaba da kawo bayanai da manganu na magabata na kwarai akan abin da ya shafi wannan sifa ta soyayya ga muminai allah muke roƙo ya yafe mana abin da muka yi na kuskure kuma ya ba mu ladan abin da muka yi daidai wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. barakatuhu wadanda kyautatu aikin zuciya wadanda kyautatu dujiki ya kyautata annabiya ya faɗa a hadisi dujiki ya kyautata annabiya ya faɗa a hadisi ta gurbata da jiki ya gurbata gaba ɗai in ta gurbata da jiki ya gurbata gaba ɗai